بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا game da tambaya akan al'amari na na asiya yar Muzahim, wanda za ta kasance cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama ita da maryam yar imran kun san su ne manyan matan duniya adija na na fatima maryam asiya annabi ya ce kamula minar rijali kasirun walam yakmul minan nisa'i illa arba akwai cikakku cikin imaninsu da yawa cikin maza amma cikin mata mutane hudu ne fa su ne waɗannan da ka komi karatun matanka sa hankali <laughs> sai hakuri sai hakuri da ita domin ba ta cika ba saboda aka akwai bayanin da muka yi akan cewa lokacin da ta yi imani da annabi musa alayhi salam ta fuskanci azaba iri-iri a wa wurin fir'au to akwai wani malami mutumin kuwait ya rubuta littafi a kan kisoshin kur'ani akwai kisoshi sosai na lukman na karun na asiya akwai kisan asiya wayata da na karanta akwai na lukman daga wannan littafi na karanta malami ne a wata makaranta a kasar kuwait kuma ya zo da maraji manyan littattafan tafsir da ya amfani da su ya fitar da waɗannan kisoshi na son zo da shi amma allah ya sa ban gan shi kafin zo da shi ba kafin ta wannan ba to a wurin na karanta wannan kisa akan me ya azabtar da ita kafin ya azabtar da ita na ƙarshe daga cikin abin da ya aikata da ita ne. akwai tana da yara maza guda biyu ya yanka ɗaya da tsammani ita za ta canza daga me daga addinin da take kai ya kara dawa <laughs> da na biyu kun gane to a wannan littafi na fara ganin cewa ita tana da mai yaran maza guda biyu wanda fir'auna ya kashe saboda mai imanin da ta yi da annabi musa alaihissalam to nima mu da shi ne ba ta da mai zuriya da Fir'auna, wannan shi ne abin ji amma wani lokaci ka ji wazi a halin yaron tako amma Allah ya sa ka zo ka fara karatu ta sa hankali amma dai na karanta wannan kissa akan aka cewa tana da me yara guda biyu amma Allah bai ban ikon koma manyan littattafan tafsirin wurin da zan gan kara ga wannan bayani ko kwa ina wannan malami ya dauka wannan kissa kuma shin ya inganta ko bai inganta ba domin kissa kullum yakan dauka ɗayan biyu ko ya zama gaskiya ko ya zama karya amma na karanta ba da makawa kai na karanta kun ji ko amma insha Allah ta'ala za mu kara bincike a manyan littattafan tafsir kamar musamman littafi Alimamu Tabari wanda ake yi wa lakabi da Sheikhul Mufassiri da Ibn Kasir da kurtubi insha Allah amma wannan littafi na karanta shi ni ma da na karanta na yi mamaki domin ban taba karanta irin wannan magana ko ji wani malami ya ce tana da mai yara ba sai a wannan littafi ta mai tambaya ya ce na ce kara kashe yara ni ne na ce ko annabi ne ya ce na ja hadisi ko ban ja ba <laughs> na ja hadisi saboda ka a yayin magana yi hadalci kun gane ko kun san kisan da na bayar akan kan asiya ban yi dalci ba na ce ga haurin da na karanta ku? to kai ma yanda na fada kai kokari ka fada yanda na fada na ja hadisi akan annabi ya ce kara kashe mai mata yara tsofaffi masu bautan Allah cikin kafirai musamman kun san akwai kitabu ko to in su ma suna kashewa hadisi ya nuna wannan kun gane ko annan akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai an gammace ita ma ta tsaya tana kashe wasu daga cikin mutanenku to a kashe ta kun gane ko akwai hadisin da yayi yi wannan ishara kun gane ta mai tambaya na cewa ya halatta ok a sha kida ko? ta lalle a saurara kida ko mene wannan saurara wani lokaci misali ga makwabci ba inda za ka yi ko amma dai mai laifi shine mai jin wakoki da waɗannan kide-kide kuma ko da yamman nan naji naji sautin kide-kide daga nisa ko ko ba haka ba na ce lalle mutane ibi kuna bukatan wa'azi hakan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana sahabai sun yi magana kan wakokin nan cewa yana gadar da munafinci a zuciya alginahu yin bitun nifaka filkab waka tare da kayayyakin kide-kide din nan duk munafinci ne shi ne ya sa sai ka gan mutum yana shawon wazi kuma yana shawon mai wani abu daban a gan shi wurin wazi ya zama kamar munafiki ko boye-boye yake yi ko ya fito wurin wazi ya zama fitina gare shi saboda mai yana jin waka so ba zai iya jin wazi ba ya zama baina-baina muzabzabi na baina zalika lahi la'awun lahi wa la ilaha wallahi musulmi fa amma tsoro yake ji kara gan shi wurin masu maganin Allah amma dai inda akwai waka komi dare yana nan tare da su ko da za a fara kide-kide karfe goma sha biyu za a gan shi amma wazi ko da za a fara karfe takwas baya kaunan a gan wurin saboda mai wayoyinsa mai ke cikin kide-kide in bikin aure ne a shirye suke to waɗannan abubuwa suna kau da mutum daga anyan Allah kuma anya ce ta zina alginahu rukwetu zina tare suke kullum tare suke sau da haka mu kasance na Allah mu nisance waɗannan abubuwa in ana da biki a gayyace malamai su zo su yi wazi duk wazin da aka yi a wurin kai a matsayin mai biki ango